fasaha Na gode fasaha Na gode fasaha

ka sani da jikin gani. Na gode wata habibi ma. Gari ya ce ta layin malamai. Na gode wata habibi ma. Gari ya ce ta layin malamai. Na gode wata habibi ma. Ba ta halici kasa habibi ma. Na gode wata habibi ma. Ba ta halici kasa habibi ma. Na gode wata habibi ma. Kamar shi na ji sahabi. wannan mai sashin ci ba. Na gode masa Bayan mai sashin ci ba, shi bai girma da ci ba. Na gode nima. Kwa mai kai masa yin Allah ne. Na wata masa Yan kaula dosa. Na gode wata In kaula za ni in kwanin hanci in zan sami sabili ma. Na gode wata Idan zan iske sabili ma. Na gode wata Idan sai ya tafi kalli ma. Na gode wata

na san zabi je kan kwasa na san zahabi je kan na gode wa zahabi ban gida na bai taba shashanci ba Na sha wa katsina wanda ko in kwambi ɗaya ne in ba na nan kaura zane ne kan nema. kalla in shi kalima. Na gode wata An ce kai ma ka ne shata sai ga ka unguwar malamai. Na gode wata An ce kai ma ka ne shata wa kai ka unguwar malamai. Na gode wata Wakai ne unguwar malamai na ce masu baba sahabi liman. Na gode wa sahabi waya kai ne ungowa malamai na kai masu baba sahabi na gode wa sahabi lalle ya isa kai ka wurin malamai na gode wa sahabi shata isa kai ka wurin malamai na gode wa sahabi mujiyan da ka ce a wurin malamai na gode wa sahabi